وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة إلى النار أعزنا الله وأجارنا من البدعة والنار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wa musulmi ne wallah subhanahu wa ta'ala godiya Allah mai kowa mai komai wanda cikin karfinsa da ikonsa da amincewarsa a kuma ganin damarsa ya ba mu ikon halarta a wannan talabijin mai tarin albarka tambara tv inda muka saba haduwa kowace rana Eh, laraba a daidai wannan lokaci karfe goma na safe da minti talatin inda muke hazartarwa domin ci gaba da ɗauko muku tambayoyi kuna addini musulunci muna fatan Allah karba mana ayyuka muna alkhairi Allah sa mu dace Allah biya mu bukatoci muna alkhairi duk abin da muna ne Allah ka sauki muna addu'a Allah ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan kasar mu ta Niger da sauran kasashen musulmai gaba ɗaya marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suka rige mu gidan gaskiya muna fatan Allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura Allah ka sa mu cika da iskan duniya lami lafiya barkamu da wannan lokaci muna muna gada kowa da kowa muna muku fatan alkhairi eh insha Allah kuma yadda muka saba idan muka zo a cikin wannan shiri muna gabatar da tamboyi kamar haka tambayar mu ta farko daga cikin tambayoyin namu yau muna tambaya a gaya muna kan ratan zukira ismu muhammadin fil qur'an so nawa ne aka ambaci suran muhammad a cikin alkur'ani mai girma wannan ita ce tambayar mu ta farko kenan daga cikin tambayoyin namu sai tambayar mu ta biyu muna tambayar cewa mata wulidan nabiyya sallallahu alaihi sallam wata shekara ce ko yaushe ne aka aihi manzon allah sallallahu alaihi sallam wannan ita ce tambayar mu ta biyu kenan daga cikin tambayoyin namu sai tambayar mu ta uku muna tambayar da cewa a ga mana sunan sunan ma'aifin annabi da kuma ma'aifiyarsa da kuma kakansa wannan ita ce tambayar mu ta uku kenan sunan ma'aifin mahaifin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sunan mamar shi da mahaifiyar shi kenan da kuma sunan kakansa wannan ita ce tambayar mu ta uku kenan sai tambayar mu ta hudu muna tambaya da cewa mata tuwafiyar nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata tuwafiyar rasulu sallallahu alaihi wasallam yaushe ne ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya bar duniya allah ya karbi rayuwarsa wannan ita ce tambayar mu ta hudu kenan sai tambayar mu ta uku muna tambaya da cewa shekara nawa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya shekara nawa ne ya bar duniya shekara nawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana muna so a gaya mana sa nawa ya a duniya ya bar duniya wannan ita ce tambayar mu ta eh, hudu kenan daga cikin tambayoyin namu sai tambayar mu ta biyar a gaya mana adadin diyan da ya bari a duniya diyan nawa ya bari a duniya sannan mata nawa ne ya mutu ya bari a duniya wannan ita ce tambayar mu ta karshe kenan kuma tambaya ta shidda Allah sa mu dace insha Allah muna fatan ayyuwa sun fahimci amsoshin wa'inan tambayoyi insha Allah nan da lokaci kare idan muka doko da yare na zabarmanci za ku iya kira akan layukan da kuke kallo a gaban ku akan ekran naku domin tsoma bakin ku insha Allah amma sai mun doko da harshen zabarmanci yafasuna subanantai kan goga hankali sai lo subananta wara tele albarkanta kan gaci tambara tv zanga mata kanu a tele sai dole irin ne allarar ba wannan su su ba kula irgacar cer margu e tele subananta wara guru wai da mintu waranza mu duga kan da aran sai aran alsalam tele wannan su jira kan gaci alsalam tele wannan hayi zai kan ga ka aran sai shak mercredi insha Allah guru wai da mintu waranza ir ko dinga wani gabo dinga wana bi ma'ana kodoro anirar wafakan da irka lokaci subananta wara zanga mata kanu irdo nan da irma kan da aran sai aran alsalam tele wannan su jira kan kanga ci alsalam te wani hayin zai kanga ci ke siyo response kanga ka aran sai lalle daga wara irko subhanahu wa ta'ala mata iri sai amir wa fakan da amkan dai sai da gona irin misira amir na lakkal kana irin wani nijar labora da alsalam tun wani labai nan kulka alsalam go igo sandai ra wal kan kamera irko makan dai sai da gona irin wani janta kome kan sun da bani nan kulka igo fo ya rana igo wala laktar kwarai ne igo sun da bani irko mi buno bani irin wani abu kan te ga sai irko mi suji a amiya fa irkan gacin da irko min nusala irko mata iri sai ya fo sune kan samba irin magari sai irga wara irko mata iri sai irin da aron kulmar gan ta irwar murade a makasan sandi sai irwar murade a makan diri sai da gwanin irwar misera lalle zanga matakan no irna san bunda hausa sanni irga kan daran sai da zarma sanni wana cina bo insha Allah e wana hayan sintina kan go iri sai irgo ga ha hayan sintina qur'an rano irgo ga ha kam maratan zukira ismu muhammadan fil qur'an mai gano ina irko diya mayo filla kan gati muhammad ina filla qur'an ra mai gano irko diya mayo muhammad kan ka qur'an kan ka qur'an ra wani lokaci wani hayan sintina irma ko wani hayan kanta ga irgo ga hamata wuri da ya sallallahu alaihi wasallam wata fono irkoi diya ta gasiya lokacin kan irkoi diya a an duniya nan irne wata fono irkwai diya eh, afwan wata fono ina irkoi diya hai wata kan irkoi diya ka an duniya zaru fono ina irkwai diya hai wani ga ce wani hayan kanta irin irona hayin zanta irgo ga ha da sai irko diya wana babu mayo da wana haira mayo yawo mayo da wana kayo mayo no irga ba da sai kompla irgo famala irko min famandi irwana hayan he eh, ta canta irgo ga ha mata tufiya nabi sallallahu alaihi wasallam wata fono irko diya ta gasi zanga wata fono irko na fundo ta wata kan irko diya bu zaru fono wala ne giru gwanda hijira girbi margano wala eh, hijira girbi margantano irko diya an an duniya nan irko subhanahu ala a masujin da halasa ya tabbata ga wani hayan guwanta irgo ga ha girmar gano go irko diya sai wata kan an an duniya nan wata kan irko diya abu girmar gano go sai. awan alo a kan ate gasi girmar gano go irko sai wani gaci wani hayan e guwanta irin hayan kwakwaranta irgo ga ce iri sai wanda margeno irko diya dirganan an duniyara wadin banda iza margeno a dirganan an duniyara a wani izai margeno a dirganan an duniyara dawai bore kan a dirganan an duniyara lokacin kan ate gasi wanda margeno sai. wani lokaci wani hayan eh, kwakwaranta insha Allah lan bai karan gado na kan aran gace insha Allah aran ma aran mai dan irwa na eh, sijir su balanta wura aran mate 96 aran mate 60 karan ka ta gizuci insha Allah laye gofe ranta insha Allah aran gado iri aran ma aran hayan aran ma bi ma'ana feri matkan no iga iga hanganda don haka insha Allahu an wa masu albarka masu daraja waɗanda suke saurare ma daidai wannan lokaci layukan suna a buɗe kenan suna zaman jiran ko lambobin da za ku iya kiran mu za ku yi mana 96 62 44 waɗannan su ne layukan da za ku iya tuntuban mu da ke kallo akan eh, telen naku insha Allahu domin ba da amsoshi waɗannan tambayoyi 96 62 40 40 insha Allah Allah samu dace idan mutum ya kira tambaya ɗaya ce zai ba da amsa insha Allah kenan barkul kance amma bai hayan fallan no bargatu manci kayan kullo bargato irko bir da irko mata irsa insha Allah irko subhanahu wa ta'ala amir wa fakandi gomno bon lambobin sune 96 62 44 18 insha Allah lambai karan gace ara mate 96 ara mate 62 ara mate 44 insha Allah irko mata irsa assalamu alaikum wa rahmatullah ban sai mata rogo mata ga hamai mai na ko mu Khadija Kongo ba sura bismillah irkoi wana irkoi diya wana yau mayo da ababu mayo irkoi diya yau amina amina mhm. Abdullahi kayo mayo Abdul Muttalib Khadija tumai ba Khadija tu ba sura ir sabir ko mana kabe na gwamni Wa alaikum assalam wa rahmatullah irkum sura bo bani Khadija barakallahu fiki assalamu alaikum wa rahmatullah na'am bismillah mai da kuka ita mu ba na sama mata rogo mata gaha mai masha Allah mai ne rica ko jamila muhammad bismillah yi gwahan galan sai haifu na guturi sai o soro marginu mayu ka kuranara soro ta ce manga da mangano ali hun hmm? da hazab da muhammad da fathi ke ta cinu san bola masha Allah irin sabu jamila muhammad ko ma ranka bayan gwamni irko musfurabo bin jamila barakallahu fiki assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ba nan sama mata rugo mata ga hamai mai ne ne chako hajara hajara kwara tage hajara haye fonu ga turi sai hajara giri wai dukin da hinza mm. to masha Allah bismillah wai dukin da hinza oh, sasan turwa zan a ta yin ga wani alomar warawala hajara kan go hajara kan go kwara tage yawan tuwan sai hajara kan go kwara tage irko bana kamar na gwamni amin assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله نعم السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله من هو بسم الله جميلة أتين وهاني Masha Allah, jami'a ran tumaran sai. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiki Jamila. Wa jazakillahu khairal jaza'i irko subhanahu wa ta'ala ama ya fosi ne kulka yi wani da gwamni kan goga hangai ne sai lokaci su bananta wara su jira wa kanga ci ke sayo response kanga ka aran sai eh, tela bawon kanga ci tambara tv assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na bismillah mai rukaita mu to madalla idan mun samu dan sarari za mu ɗauko miki tambayoyi insha Allah mun gode Allah saka alkhairi barakallahu fiki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa alaikum salam warahmatullah masha Allah iri sabu yi kuma ranka bai na gwamni irkoy mata irse irkoy mata irse irkoy marbarka daranga marbarka daranga ga ga da bore kai yan goga hangar amin amin irkoy mata irse insha Allah aran kul marganta irsa baran sai insha Allah masha Allah irsa bu ya fosira mai irkoy tamo alhaji aminu alhaji aminu irkoy ma kabe na gwamnati alhaji wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh irkoy musfara gogan da alhaji barakallahu fika irsa bu alhaji barakallahu fika assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام أين كنتم نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام من كنتم نفيسة بسم الله نفيسة يلقوا هنغارن سي ما ينكو يتمو نفيسة ولا؟ o da dia wani yau mayo da wani babo mayo da kayo mayo aminatu bintu wahabin mhm yau mayo to babu mayo aha abdullahi bin abdul muttalib mhm kayo mayo kayo mayo mai hashim wala masha Allah yana tuwa sai nafisa barakallahu fiki ir sabu kuma farago bandi wa alaikum salam nafisa barakallahu fiki irin sabu nafisa eh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullah na bismillah matarago mata hannu mai na kwaita mu bismillah mai na kwaita mu akwai assalamu alaikum warahmatullah eh tambayar mu ta farko muna tambaya da cewa kan marratan zukira ismu muhammadin fil qur'an so da mun gina wani irko diya mayo filla kan gati muhammad qur'an na so mun gina irko diya mayo zarga qur'an na so mun gina aka eh tambayar mu ta farko muka ce so nawa ne suna annabi yazo cikin alqur'ani mai girma muhammad eh tambayar mu ta biyu mata wili da nabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka haife shi yaushe zo duniya eh irwana hayin kanta watfuna na irko diya a ka an duniyara irgo ga ha wat fone ne irko diya hai zar kan irko diya kan an duniya ra zar fono e wana hayan zanta ismul abul abun nabi irko diya wana hayra mayo babu mayo dan wani yawo mayo wani banda da kayo mayo ne daga ba imci irin sai a wani mayo kompla daga ba imci irin sai a wani hayra babu mayo kayo mayo daga ba imci irin sai tambayar mu ta hukuma muna tambaya cewa sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunan ma'aifinsa da babansa da kuma sunan kakansa wannan ita ce tambayar mu ta uku kenan sai inuwar hayan tacanta mata tufiyan nabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yaushe ne Allah ya karbi rayuwarsa wata shekara ce daga hijira muke so a gya muna wata rana ce wata shekara ce irona hayan ta canta irgo ga ha wata fono irko diyana an duniya nan wata kan a ate gasi wata fono hijira gonda giri marge wadda bana zara fono kan an an duniya da irga ba ni cirsil sai tambayar mu tabbiyar muna tambaya cewa a gaya mana shekara na eh, da ya mutu shekara da ya mutu diya nawa ne ya bari a rayuwar shi lokacin da manzon Allah ya mutu ya bar duniya diya nawa ne ya bar duniya da kuma mata nawa gare sa lokacin da ya bar duniya sai tambayar mu ta shidda muna tambaya da cewa a ga muna eh, shekara nawa ne yake da a rayuwarsa lokacin da ya bar duniya shekara nawa ne yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya Allah sa mu dace insha Allah lambobin 96 Sunday karan skata 18 insha Allah Allah sa mu dace muna da wani akan layi assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam na muna lafiya alhamdulillah mun gode Allah wace malama ce oh masha Allah bismillah malama Bilkisa wata tambaya zaki ba mu ansa tambaya ta uku sunan annabi da iyayensa da ma'aifinsa da kakansa sunan mahaifiyar shi amina amina hmm? sunan babansa abdullah abdullah hun mhm. sunan kakan shi <laughs> Malam Balki su muna saurari sunan kakan nashi. Sunan kakan nashi. Na'am. To muna sauraron ki mun biyo ki bashi malama su Insha Allah to muna sauraron ki mun gode Allah saka muku da alkhairi. Barakallah fiki jaba Balkisu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na bismillah wata malama ce take kira kai tsaye? tu bulanjeri dan gawo bismillah fatimatu haye furuga turi sai fatima madalla bismillah fatima haye hinkanta fatima wala fadimata hmm, fadimata Mm, fadi mata to cebere giro mm -hmm. to what for honey o oh, landi hane no ene hayi oh. masha allah oh, bere giro masha allah ira hantumaran se eh, fadima ta ir kumaran kawai na gwamni wa alaikum salam wa rahmatullah barakallah fiki wa jazakillah khairan jaza assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah baro a man sola irga barfo sambukan golaya ba assalamu alaikum wa rahmatullah na bismillah wace malama ce take kira khadija daga sonisi bismillah mala khadija wace tambaya zaki ba ansa sallallahu alaihi wasallam bismillah khadija daga sonisi bismillah khadija hmm? sha biyu ga watan rabi'ul awwal wata rana ce rana attanin masha Allah to madalla mu rubuta miki malam khadijatu daga sunisi Allah saka miki alkhairi barakallahu fiki assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah na bismillah wace malama ce wi na bismillah mai ne kuwa tamo malama wa ban ji da kyau ban ji da kyau ba ai ne menar kai ta mu to bismillah ha ya fone tu sai watu ok igbo ma ni sai bismillah to bismillah ramatu to wofo da wofo no wofo da wofo no to irma fo aha سورة الأحزاب سورة المحمد سورة الفتح سورة ال... سورة الوفو سورة الصفي masha Allah rahmatu rahmatu maran sai barakallahu fiki wajen zaki la khairar jaza irko eh basu kurabo bandi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na bismillah wani malami ne masha Allah bismillah malam ibrahim muna son mai magana ta masu da to masha Allah bismillah malam ibrahim daga lazare to to ayi manzo Allah to mal Ibrahim ya tai daga Lazare sai ka sake kira kan 96 sosai 44 digit assalamu alaikum warahmatullah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم نعم assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam na'am bismillah wace malama ce take kira wa alaikum salam wa rahmatullahi wa na'am bismillah wace malama ce eh bana ji kenan idan tana kan layi bismillah wace malama ce to wannan ba ta karaso ba za mu sake ɗaukar na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah na'am bismillah wace malama ce take kira Sharifa daga Tallage. Wata tambaya zaki ma masa Sharifa? Tambaya ta uku. Bismillah sunan ma'aifin annabi da ma'aifiyarsa da kakan shi. Wace malama ce? Nafisa ko Sharifa ko? To Allah sa alkhair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na bismillah wata malama ce? نفيسة عبد الحميد بسم الله نفيسة يرجو هنغارسي محمد عبد الله بن عبد المطلب نفيسة كان كوكورن ولا آه؟ نفيسة كم متنين تو هاي آه، زنتابن آه، تو بسم الله نفيسة محمد عبد الله بن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تو آمينة بنت وهب آمينة بنت وهب كايو مايو بندي kayo mayo abdul mutallib masha Allah nina irko diya ah, wani eh, babu mayo abdullahi wala to babu babu mayo abdul mutallib abdul mutallib aha masha Allah ira tumarin sai nafisa irko ma kamar da gwamni ira sabu masha Allah alaikum salam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu نعم بسم الله ما ينوتاكو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله ما ينوتاكو توريزاو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلكم أسفر أبو بندي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد سيبوت رقومة قاها مي alhamdulillah bismillah mai rukwai ta mu tambara ne wala oh tambara tv no irgo ga aran masha Allah irgo ga aran sabu irko den sufrabo irko mata irin sai da aran kudu amin su mamin irko ne sai kulu amin su mamin irin sabu irko musfrabo bandi aran mu da irko ga walfa irko mai da gone ta aran sai aran misaira insha Allah sai amin sun amin amin da sabu fanda gwai barakallah fiki assalamu alaikum wa rahmatullah na bismillah mai garkwai ta mu bismillah sharifa tallage mhm. hizanta تو <coughs> بسم الله نفیسہ نفیسہ تلائی آه، بلکیس تلائی بلکیسہ والا بلکیسو تو اکوئی ایرکو مصفر ابو بندی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں نوکوئی تمو نمائیو آمین نو آمین نو بسم اللہ ہائی فرویتو سی آمین نو bismillah amina bismillah amina to bismillah amina irgo an garan su amina mhm abdullahi bin abdul mutallib mhm bin bani hashim bin hashim mhm assalamu wa alaikum salam babu ma yau kayo ma yau manduwa amina akwai irkum su fabu bada amina man kan da kayo mayo ni kan da babu mayo da yin mayo mun man kan da kayo mayo irkum su fabu bada assalamu alaikum warahmatullah ba ni sai mata rago jamila muhammad bismillah ما شاء الله وهو ربيع أول أتنو هاني إنو أتيك سي ولا؟ hijira gwanda giri waikin da fo waikin di hijira gwanda giri marge o on zai ma'a ne hijira wana wala attin no hane wala mm masha Allah ira antum aran si ah, barakallahu fiki jamila wa jazakillahu khair jazaa wa alaikum salam wa rahmatullah eh, ummu jamila irku mana ta wanda gwamnati wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah amina kalle plato ha ya foru ga turi amina ha ya yin zanta na maika to matini no ce sonda mm, aina abdullahi to wani abdulmutallib to da amina amina tumaino amina tu sulai kalle plato o oh, amina tu irko dia wana nyawo mayo a wana babu mayo irman duwa amina mhm. amina bintu mai bintu mhm. binti khuwai aha amina irgo an ganan sai kam eh dungon da irko dia wana nyawo mayo na goni sai amina kan go plateau wala irko su fabar mace ci a wana yawo mayo babu mayo nyawo babu mayo irko diya wani nyawo babu mayo tambayar mu ta ko muna tambaya da cewa kan maratan zukira ismu muhammad fil qur'an so nawa ne aka ambaci sunan muhammad a cikin alqur'ani mai girma tambayar mu ta bi mata wili da nabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka haifi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi tambayar mu ta uku sunan ma'aikin annabi da sunan mahaifiyarsa da kuma sunan kakansa ubangi subhanahu wa ta'ala samu dace tambayar mu ta huru muka ce mata tufiyan nabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tambayar mu ta hudu muna tambaya ta biyar muna tambaya da cewa da ya mutu adadin mata nawa gare shi lokacin da ya mutu mata nawa ne gare shi ya bar duniya da kuma ɗiyan da ya bari a duniya guda nawa ne sai tambayar mu ta shidda muna tambaya da cewa shekaru nawa ne gare shi a rayuwarsa lokacin da ya bar duniya yana da shekara nawa ne ya bar duniya wayannan su ne tambayoyin namu lambobin da za ku tuntuɓar mu ku yi mana 96 sasande karant kati digitin insha Allah 96 goma sha takwas insha Allah eh, irin wani hayan sintinar goga ha kan marratan zukira kan adadin marratan zukira ismu Muhammad fil Qur'an so nawa ne aka ambaci sunan Muhammad a cikin alkur'ani mai girma iwana hayin sintina sura margano ina irko diya mayo filla kanga ci muhammad qur'an ra sura margano mayo ka qur'an ra muhammad iwana hayin kanta mata wili da nabi sallallahu alaihi wasallam wata fona irko diya te gasi hana kan irko diya ina eh, mata wili da nabi sallallahu alaihi wasallam wata fona ina irko diya hai kan aka an duniya ra zaru fono tambayar muta uku muna tambaya da cewa sunan ma'aifin annabi ir wani hayan hinzanta irko diya wannan yawo mayo da babu mayo da kayo mayo daga bai mu ci sai irwana eh, hayan tacanta mata tofiya nabi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar wat fona irko diya te gasi an an duniya nan e hijira gonda giri marge zaru fono an an duniya nan irwana hayan guwanta a wani izai kan adirgana an duniyara ibor margeno da wanda kan adirgana an duniyara ibor margeno wona hayan ko in ci iri sai girma gano kan gwa sai kan a tegasi girma gano go irko diya sai kan ate gasi insha Allah wani go wani wona zai lamba 96 kan gace wayyakin di i wai wai wai wayyakin di iddu waidu kin di hinka wa hakku wa irma ne wai ta cikin di taci da wai eh, waikin da hakku wono go lamba ka anan gace 96 sasande ka ran skati di insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum rahmatullah muna lafiya alhamdulillah bismillah wace malama ce take kira na na fatima daga peyi ba bismillah na na fatima tambaya ta shida bismillah na na fatima shekara 60 da shekara 63 ya bar duniya malama fatima eh, masha Allah fatu mun rubuta miki Allah saka miki da alkhairi hmm. Allah kara fahimta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu assalamu alaikum warahmatullah eh lambobin su ne 96 62 44 18 insha Allah wayannan su ne layukan da za ku yi tuntuban mu domin ba da amsoshin wayannan tambayoyin naku kai tsaye a cikin wannan tasha mai tara albarka eh, lambobin su ne 86 62 44 18 insha Allah assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu muna lafiya mun gode Allah wace malama ce hawawu bismillah wace tambaya zaki ma masa hawawu tambaya ta uku sunan ma'aifin annabi da ma'aifiyarsa da kakan shi hawawu aminatu aha sunan mahaifin shi abdullah to sunan kakan shi uba to na wajen uba fa wahab masha Allah mun ruta muke hawa Allah saka alkhairi barakallahu fiki hawa wa jazakillahu khairal jaza' mun gode insha Allah assalamu alaikum warahmatullah wa barakatuhu Eh, lambobin su ne 96 64 96 18 wa'inan su ne layuka na za ku yi kira domin tsoma bakinku a cikin wannan shiri da ba da an so shi wa'inan tambayoyi Allah samu dace assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu na'am bismillah wace malama ce na nufin da wasu bismillah Karfe beri lalle to har yi madu lokaci da gisan ba sai insha Allah. Insha Allah da lokaci da wasu sai riga san bu. Masha Allah yar kuma kamar da gwamni. Barakallah fiki. Assalamu alaikum warahmatullah. Eh akwai wala? Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum na bismillah mai na chako usman oh. to bismillah usman to hayan tacanta wat fure irko idiya na duniya nan o oh, oh, a wani alo maroka te ga siwala wai dukin di mai na irko tamani mayu mayo o usman irko maran kamar na gwamnati usman ina tumana sai barakallahu fika irsabu insha Allah Usman shukran lak assalamu alaikum wa rahmatullah muna lafiya alhamdulillah bismillah wace malama ce yana yana bismillah yana wace tambaya zaki ba mu ansa tambaya ta uku sunan ma'aifin annabi da ma'aifiyarsa da kakan shi yana Aminatu bintu Wahabin. To sunan ma'aifin shi. Abdullahi bin Abdul Muttalib. To sunan kakan shi. Abdul Muttalib bin Hashimi. To masha Allah. Murta miki yana Allah saka miki alkhairi. Barakallah fiki yana Allah saka alkhairi. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. na bismillah mai roƙo ita mu salamatu tallagi salamatu tallagi salamu shebu tallagi bismillah salamatu shebu tallagi wanda ake ce an ambato sunan manzo Allah so hudu ne aka ambato shi cikin alkurani salamatu to bismillah da ina da ina ne eh, ina saki kira insha Allah <laughs> to sha Allah mun gode salamu Allah saka alkhairi daga na tallagi mun gode sai mun ji da gare ki insha Allah assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah eh masha Allah Allah sa ya yama da wa alkhairi mazanmu da matanmu kuma muna ji wannan fili mata sun fi yawan kira da kuma yawan ba da amsoshin wa'annan tambayoyi Allah sa saka muku da alkhairi maza ɗaya biyu uku ba su wuce mutum hudu ba muna fatan eh, mu da su gaba Allah kai mana jagoranci mazan dama sun san tambayoyin dama matar ne suke kokari su ma su san ko menene tambayoyin domin ba da amsoshin su amma maza wayannan tambayoyi sun wuce ga sun wuce gare su sun san su don haka ba mu kama su da wannan eh, laifi kenan sun san tambayoyin don haka Allah saka muku da alkhairi assalamu alaikum warahmatullah na bismillah wata malama ce eh, Nafisa daga Tallage bismillah Nafisa wace tambaya zaki ba masa Nafisa wanda aka ce annabi ya bar ƴaƴana ne bismillah nafisa da yana dai matan su suka guda nawa ne ya bar a duniya yana da yana da da yana da to yanzu ke wace ruwaya ce zaki bamu? Sai na da tara. mata tara ya bari a duniya to diya guda nawa ya bari mata takwas ya bari mun miki takwas ma insha Allah to diyan nawa ya bari a duniya ha guda nawa ya bari a duniya su nawa ne diyansa gaba daya ha takwas su ma dai kuma bakwai to masha Allah maruta miki nafisa tallagi Allah saka alkhairi mun gode sanda kokari masha Allah mata na ta kokari har da ruwayoyi ake badawa Allah saka muku da alkhairi mun gode malama eh, Nafisa Allah kara fahimta wani na kan layi da yake layi na tangarda assalamu alaikum warahmatullah na'am bismillah wani malami wace malama ce sakina ne wala to te zarma zarma ko irin ma hanzu na fi ir ko beri lalle <laughs> lokacin ko amma irgi sun banan sai ah, insha Allah irko ma ma ko na gomni eh assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to assalamu alaikum wa rahmatullah to insha Allah wa ayyuha musulmi sai a yi muna hankuri muna ganin lokacin namu ya kawo jiki mintocin da suke saura kaɗan ne domin ya ba mu damar shiga cikin amsoshin tambayoyin naku da kuma waɗanda suka lashe waɗannan tambayoyi insha Allah sai a yi hankuri za mu dakata wannan layi daga nan kenan ko da mutum ya kira ba za mu ɗauka saba kai sai insha Allah sai dai bayan shirin kuma insha Allah ya fosi ne gogadi eh, alama ko kul goga ta bayi sai lokaci to iri wani minti kan gacin da sai su ba gumo iri ma duga firi wani hayan wani feri gega iri ma ci barkan yan du hayan da barkan yan zama i kokari wani hayan kan iri ta sai itu ibon insha Allah kenan ba burce yi ga san ba sai kale da iri ma bangina zama lokaci ban ilko mata irin sai zama kul da lokaci no te lokaci da aka ga kubai iri ga gayi insha Allah irin manobar foyan sai nango zamanan goma ci hinna wannan no bayan gono program kan idan kan ga eh, tela kwanda da gina insha Allah irko mata irko makana da gonai ya fusi ne kulkan jiri sai su ji wato arando irga ware za ta kini siyan kala kamera ma da ya fusi ne kulkan go kokari su jira mato arando da DP da director general gaba daya tambara tv wana insha Allah irko mi ka banan da gomi irko musfrabo bandi irko mi wafa kan gomno bon a mi tabbatan di bi ma'ana gwai hanna bon insha Allah don haka yi wa musulmi insha Allah muna isa da gaisuwan dukkan lahir da suka kire mu doka tun daga malama Jamila Muhammad muna da Alhaji Aminu muna da Ramatu muna da Salamatu Tallage ba za manta da Fadimata muna da kuma Khadijatu Sunisi ba za manta da Malam Ibrahim Lazare da kuma Khadijatu Basura muna da malama Nafisa muna da Balkisu Kurannor muna da malam Aminu Plato malama Amina Plato muna da wawu da kuma yana ba za manta da malam malama nafisa ita matan lage da kuma jamila da fatumatu ita ma dai fayi ba da malam usman da dukkan jama'an da suka kire a wannan lokaci da wa'inda ma mun kama sunan su da wa'inda ma bamu samu sunan nasu ba muna fatan Allah saka muku da alkhairi Allah ya baku ladan wannan kokari da wannan kira da kuka yi kuma muna bada hankuri ga ayin wa'inda suke kira ba sa samun layin kuma yaron yana tangarda domin layi ɗaya ne sai an yi hankuri a kansa wayansu kira ba su samu wayansu ta nema ba su samu don haka Allah ba da lada na hankuri da kokarin da aka yi na nema a yi kira ba a samu ba wani lokaci insha Allah za a samu da wayanda suke sauraron a daidai wannan lokaci su ba su yi kira ba amma suna zamani a halin yanzu suna sauraron wannan shiri mai albarka dukkan su gabare mazan su da matan su ne dukkan wayanda suke saurare mu a ko ina muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi kuma ya biya ku da wannan kokari na saurare da kuka yi Allah ba mu ladan mu ka gaba daya tambayar ta farko muna tambaya cewa kan marratan zikir ismu Muhammad fil Qur'an so nawa ne aka ambaci sunan Muhammad a cikin Alqur'ani mai girma lalle wannan tambaya wadda ta fara bada amsa wannan tambaya ita ce malama Jamila Muhammad Jamila Muhammad ita bada amsa wannan tambaya suna annabi ya zo cikin alkur'ani gurare guda hudu na farko suratul ali imrana wa ma muhammadu illa rasulun kad khalat min qablihi rusul suna na biyu a nan kuma cikin suratul ahzabi ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin suna na uku da ya zo suna annabi muhammad cikin qur'ani a cikin suratul fathi inda Allah ke cewa uh, huwa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suna na hudu da ya zo sunan muhammad a cikin suratul muhammad suratul muhammad Allah ce wa amanu ma nuzila ala muhammadin wa'annan sune sunaye guda hudu na sunan muhammad da zo cikin alqur'ani mai girma sai dai malama eh, malama ramatu ta yi karin bayani cewa guda biyar ne lalle suna wanda ba muhammad ba ahmad ya zo suna na biyar amma a cikin suratul saffi suratu saffi suna na biyar ba muhammad bane ba ya zo da ahmad amma duka ɗaya ne suna annabi ne akwai muhammad akwai kuma ahmad amma wanda muka tambaya muhammad ne ne da sunan wanda muka tambaya guda hudu ne cikin alkur'ani mai girma malama rahmatu allah saka alkhairi ta kara mana guda ɗaya shine ahmadin wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad kenan Ahmad shi ma sunan manzon Allah ne yazo cikin Alkur'ani mai girma amma Muhammad kai tsaye yazo guda hudu kamar da malama Jamila ta yi bayani Allah saka muku da alkhairi da wai da suka yi goyon baya wani hanyar sintina ya mai sura margina irkoi diya mayo ka qur'ana la lalle irkoi da mayo ka qur'ana na nan guta ce isintina a ira suratul ali imrana in kanta suratul ahzabira in zanta a go suratul muhammad ra ita canta suratul fatahira warin banda ya fi suna kan gaci cira mato a yayi gatan ta sai wa nangu nangu guwanta inga gaci ahmadu a kasuwar ta sofira amma bari sun tuna kan sun tinga tun hayo ba ingano no malama jamila muhammad irko ma kamar da gwamni da ramatu kan tantan ir sai haikan jamila ce abu insha Allah irko mu da gwamnati irko mu famandi tambayar mu ta muka ce mata wuli da nabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka aifi manza Allah sallallahu alaihi wasallam hakika manza Allah sallallahu alaihi wasallam a aife sa eh, ranar litinin ranar litinin aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar giwaye wannan shine tarihi ingantacce wanda ya tabbata cewa manzan Allah ranar litinin aka haife sa an tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kake azumi ranar litinin Allah ya ce zalika yawma wulittu wa za ka yau mawilitu ya ce wannan ita ce ranar da aka haife ni shi yasa nake azumi don wannan murna da kuma jin daɗin wannan kuma ranar nan mai albarka domin rana ce wadda Allah yake ɗauka ayyuka zuwa ga sama kamar ranar alhamishi da ranar litinin shi yasa annabi yake azumi wannan sunna ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ranar litinin ranar nan ce aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malama Jamila Muhammad ta bayani Allah saka mata da alkhairi irona hayen hinkanta irne wata fone ina irkoi diya hai zara kan ina irkoi diya hai zaru fono lalle hayo bar sun tana kan sun tinga tuwa boin gano malama jamila muhammad irkoi diya ina hai a wani a ina hai a tinno hane a tinno hane ne ina irkoi diya hai kan gaci landi wani zaro ina irkoi diya hai zama hadis tabbat irkoi diya ga ina ha ina wata fu ifo sai ni ga me hau a tinno hane zama ne zaka yauma wilittu amanci kala zare no kan ina hai asabai na yi goga me hau wurin banda ne wa fihi unzila wani banda zaro da zakan da tilandi hane rano ina qur'ana ina zumandi irko subhanahu wataala mata irsin lalle hakika ya fusina kan sun dinga to hayo bangar ci malama jamila muhammad kenan jamila muhammad a kokare hayan ito hayan hayan hinza kan ato irgo ka insha Allah irin mare kenan jamila muhammad ingana to hayo ba irko makamai da gwamnati kuma sura bubandi tambayar mu ta uku muna tambaya da cewa ismun eh, sunan annabi cikakke shine muhammadin bin abdullah sunan shi Muhammad bin Abdullah wanda bai sani bai sani wanda kuma ya sani ya ƙara sani cewa sunan manzon Allah Muhammad bin Abdullah Muhammad dan Abdullahi Allah ƙara masa tsira da aminci sunan mahaifinsa Abdullahi Abdullahi bin Abdul Muttalib Abdullahi bin Abdul Muttalib an gane ko sunan mahaifiyarsa ita ce Aminatu bintu Wahabin Aminatu bintu Wahabin sunan mahaifiyar Annabi sunan kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdul Muttalib bin Hashimi al-Qurashi al-Adnan shine Abdul Abdul Muttalib bin Hashim wannan shine kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sunansa Abdullahi eh, Muhammad bin Abdullah sunan mahaifiyarsa Aminatu bint Wahab sunan kakansa abdulmutallib bin hashim Qurashi waina su ne sunayen manzan Allah kai tsaye wanda ya kamata duk musulmi mai kauna annabi mai son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya ya san wa'annan sunaye annabi silsila nashi da sunansa da sunan kakansa babansa wannan ibada ne kuma addini ne dole ne mu san annabi wanda Allah ya mana muhammadun rasulullah lalle hakika in wani hayan zanta irgo goga ha kwai diya wani mayo da a wani babu mayo da a wani haira mayo yawo mayo da kayo mayo lalle hayan bar sun tuna kan sun tunga tuwa ban gano malama eh, tu kan go saura malama khadija kan go saura in gano tu hayan ba irko ma kamar da gwamni da ya fa sune kulkan ta sai goyen baya nafisa yan balki sayan eh, amina yan kan go plateau da hawawo ya na yan ikul marganta ina goyen baya te khadija ce kan go saura lalle hakika fo sina irma bai irko dia wani mayo kan gaci muhammad a wani babu mayo abdullah kan gaci abdallah a wani mayo irko dia wani haira mayo abdallah no igina sai wadin banda a wana nyawu mayo ga lokaci aminatu bintu wahabin a kayo mayo abdul mutallib bin hashimi wani lokaci irko dia wani maye da kayo mayo da babu mayo da yawon mayo a gahim al-salamu kullu kan gaba ir koy kan sujin da halasta bata ga amma mayo amibai amigayi zama addini no ibada na irwani diyono kan ir ne ni san bai riga kan ga ci muhammadin rasulullah ir ko masulin da halasta baraga tambayar mu ta hudu muna tambaya cewa mata tufiyar nabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya manzo Allah ya bar duniya ranar litinin sha daya ga wannan wata sha daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ta hijira yani hadi ashara min hijira shekara ta goma sha ɗaya daga hijira manzon Allah ya bar duniya kuma ranar litinin Allahu akbar ranar litinin ya zo duniya kuma ranar litinin ya bar duniya Allahu akbar Allah ka kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci kenan manzon Allah ya zo ranar litinin kuma ya mutu ya bar duniya ranar litinin yana da shekara eh, yana da ne ranar litinin goma sha ɗaya ga wata Eh, goma sha ɗaya ga hijira hijira ta ta kilgo da musulunci yani shekaru na musulunci shekara ta goma sha ɗaya a wannan lokaci ne manzo Allah bar duniya ranar litinin Allah sa mu dace wannan ne abin da ya kamata musulmi ya sani game da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da annabi ya bar duniya e wannan hayan ta tanta wat ne irko ya ta gasi irko ya ta gasi e bi ma'ana atinno hane zama atinno hane no aka an duniya wani banda atinno hane no an an duniya nan bodin banda hijira gonda giri waikin du fono irko diya atay gasi an an duniya nan irko subhanahu wa ta'ala mata iri sai malama jamila inga gaci bur sin tana kan sin tinga to hayo ba irko ma jamila kai banan da gwamni muhammad irko ma albarka da aga da kokaro kan agogate da afosine kul marganta tambayar mu ta biyar muna tambaya cewa adadin matan da annabi ya bar duniya guda nawa ne da kuma adadin ɗiyan da ya bari a duniya guda nawa ne wannan tambaya mutum dai ba da amsa ta ita ce malama nafisa tallage ita kadai ta ba da amsar wannan tambaya sai dai bata samu matan ba daidai mata nawa annabi ya bar duniya annabi ya bar mata guda tara a duniya mata tara ya bar a duniya banda nana khadija mata tara annabi ya bar duniya ba takwas ba guda tara ne sannan yana da diya guda bakwai ya bar duniya mata guda tara ya bar diya guda nawa guda bakwai Allah samu dace insha Allah irko ya kan ate gasi iza margano a didigana an duniyara da wai bor margano kan go sai kan a dirgana an duniyara lalle irko ya a dirganan wai marge a dirgana a waiboro yaggano a te gasi a nan waiboro yagga wadin banda a wani izai imanci kala iza fofo kala ibor iye iza bor iye no irko diya a nan an duniyara irko mata irsi amir famandi tambayar mu ta karshe muna tambaya cewa a gaya mana shekarun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekara nawa gare shi lalle annabi yana da shekara ɗaya ɗaya shekara sattin da uku shekara sattin da uku annabi ya bar duniya yana da shekarunsa guda sattin da uku ya bar duniya irko ya a tegasi ana an duniya na a gwanda giri waidukin dihinza a ladde sasan turazan irko diya tegasi ana an duniya na a gwanda giri waidukin dihinza irko mata ir sai amir famandi diya amkan dai sai da gona irin sai ra amir faman da insha Allah ne no da wani sijira wani bananta ne daga gayi haikan yudu dai da irko musura bo bandi irko mi sufura no sai nan kayar hatta irko subhanahu wataala amir ya fa don haka insha Allah kafin mu rufe da addu'a da manta yau laraba akwai babban wa'azi da zamu yi a nan unguwar Bani Fando en Pampodo fast station Sahara bisa wannan ya yame yala idan mu mutum fito daga Siteke zai ta kasuwar dole akwai ta station fast nan ne za a wannan wa'azi insha Allah yau idan Allah nuna mana bayan salali sha'i wannan wa'azi malamai guda uku za shiga gaba wannan wa'azi insha Allah ayi kokari a halar halarto domin a saurari zancen Allah zancen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi sun subanta insha Allah da irko yin bai hunkuna alar bahana irgon da wazu biyar kan irga te hunkuna nodin bani fando ayin kurara zabarka station Sahara fast nodin wazo gate da ba fata site kis agokoi kasuwar dole hare fast station Sahara nodin wazo gate guduro ba insha Allah da irko yin bai hunkuna safa banda irko mata irsa mi wafakandi insha Allah wadin banda jumma hana irgon da wazu biyar kai irga te nodin college Maryama hare insha Allah farmasi college Maryama zabarka no da agama wazo wana bima ma'ana sautu insha Allah dai ko ne tabe jumma hane insha Allah bi izin layi ta'ala kenan jumma hane wa zo ga nan gora insha Allah shek yahya jibril yan yusuf abdullahi yan ira bashiru usman. insha Allah wani gati ya fasina su banante kan gafur wa zo gine da irko ne tabe jumma hane nodin college maryama shek abdulaziz sala wana windodo insha Allah wani babu windo gerga don ne ga wazo te insha Allah da irko ne tabe jumma hane insha Allah safa banda irko matayir sai irko subhanahu wa ta'ala amir wa fakan da amir tayir sai da gwamnati mai sira aminu bulakal kane ire wani niger labora ya fo ne kulkan kan samba ine magari sai irko subhanahu wa ta'ala mata iri sai amkan dai sai da gore ni amma murade ga san da irkul marganta sai Allah karba ne ya samu dace ya biya mana bukatocin mu alkhairi duk abin da ya sani ne Allah ka sauki Allah muke roko ya ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan kasar mu ta Niger da sauran kasashen musulmai gaba daya marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya wadanda suka rige mu gidan gaskiya muna fatan Allah sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura Allah ka sa mu cika da iskan duniya lami lafiya an yi da suka aiko suna bara addu'a wayan su aure suke nema wayan suna neman aihuwa ne Allah ya ba su kuma Allah ya zaba musu mafi alkhairi mata masu neman aure Allah ka san su Allah ka ba su maza na kwarai mazan kuma da suke nema aure duk inda suke Allah ka basu mata nagari muna fatan Allah me wanda yace mu roke sa mu roke ka ya Allah waɗanda suke da matsaloli daban-daban Allah ka yaye musu waɗannan matsaloli marasa lafiya duk inda suke Allah ka basu lafiya Allah ka sa ka fara ce wannan rashin lafiya tasu muna fatan iyayenmu da malaman malamanmu da mu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar su Allah ka yi musu jagoranci Allah ka tabbatar da su akan daidai Allah muna roƙon ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin wannan kasar ta Niger ka raba kasar mu da fitina da tashin hankali da abubuwan da ba su kamata ba Allah ka tsare kasar mu game da maki gaskiya da mahasada Allah muna ka Allah ka kare mu ta sama ta ƙasa ta ko ina Allah ka kare mu ka kare mu ayin mu gaba daya ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu Allah muna roƙo masu neman aihuwa maza da mata Allah ka basu wayanda kuma suke da aihuwa Allah ka sanya albarka mata wayanda suke kan hanyar nakuda Allah ka sake su lafiya Allah ka sanya musu albarka a cikin abin da suka samu muna fata ayin kaso mu Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancin su ma'aikatan mu Allah muna ka Allah ka basu halali Allah muna ka sanya mana albarka a cikin kasuwancin mu da rayuwar mu da gidajen mu da iyalan mu Allah ka kare mu ka sare mu game da dukkan dukkan abin da muke tsoro rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma limna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'al hadha al bilad nijar aminatan mutma'innatan wa sa'ira bilad al muslimin allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana al abrar allahumma rabbana aminna fi awtanina wa hdi a'immatana wa ulata umurina allahumma ghfir lana wa liwalidayna wal ikhwani al muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa radallahu اللهم عن ساداتنا أبي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 Plus d'infos sur tambra.net. Retrouvez toutes nos émissions et nos JT en direct sur YouTube. Ku tare da shirye-shiryen ta kai a sannuwar ku Android ta hanyar YouTube tambara a ko'ina a kowane lokaci sai ku buga tambara wayar bismillahirrahmanirrahim ya ku abokan cinikinmu ciwon coronavirus gaskiya ne mu kiyaye sharuɗan da shugabanni suka bayyana mu kare kanmu ta hanyar bin tabi'o'i na gari mu wanke ciki da bayan hannu